وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine majalisun mu na shida ko a cikin karatun littafin alqasidatu at-tabaraniya ta wanda ya wallafa ta asali shine Ahmad ibn Abdul Razzaq at-Tantarani wanda ya rasu shekara ta 1485 a wanda aka kammasa ta aka mai da ita takhmisi ta fito cikin baituka talatin da biyar aka ƙara mata ɗango uku uku a kan kowane baiti daga cikin baituka talatin da biyar ɗin nan to alhamdulillah allah cikin ikonsa ya sa mun kammala zuwa baiti na ishirin da shida yau za mu tashi baiti na ishirin da bakwai ya ce ajiru man ƙaddama fi dinin nabiyil muktafa أمنه من شدة الدنيا وأخرى قد كفى منه قد منه قدمنا منه قدمنا لعز لعز تات ظل قبضا أصبحت منصورة منصورة الراية دين المصطفى منه واستردى جهادا من إلى الإلحاد حاد شأنه إعطاء من أدناه من نعمائه عمم الآلاء في البلدان من أقياله دأبه إهلاك من قد كان في أعدائه شأنه إذ شأنه إفاد من والاه من آلائه واقتدى شانه في الأغلال والأصفاد فاد ينصر المظلوم والموتور يجلي ظلمه يهلك الآساد والشجعان يبدي بأسه يهدم الأوثان والجبار يثني ملكه يرعد الأطوار بالإيعاد حتى أنه لو رأته ما اعتدت من, ما اعتدت من حول ذي الإيعاد عاد يتي أجر من قدام في دين النبي المقتفى لا دون دي وما أكم بن الدين عندما زال الله صلى الله عليه وسلم يزود شيء أمنه shine ya samu aminci min shiddatid duniya wa ukhra ya samu aminci daga ainihin tsananin duniya da lahira kafa wannan ya isa an aka ce ko iyanan aka tsaya minhu minhu qaddimna li'izzin ta ta zillin ƙabbafa ko yake cewa minhu daga gare shi ne muka samu gabatuwa izuwa wata buwaya wacce take ƙarƙashin wata inuwa ƙabbafa wacce ta yi yalwa asbat mansuratan wacce ta waye gari a bar taimakawa ko kuma mansuratan raya tu dinil mustafa tutocin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhu daga gare shi ne wasarda jihadan man ilal ilhadi had man hada ilal ilhadi wanda ya karkata zuwa ga taurin kai istarda ya halaka jihadin saboda ya ƙasa da aka yi sha'anuhu sha'aninsa iqa'u man adnahu min nu'ama'ihi bawa wanda bi yake ƙasansa cikin kyautarsa ko ni'imominsa amma mal'ala a fil buldani min aqyalihi ya game <clears throat> kyautarsa ta ya game da kyauta fil buldani a cikin garuwa min aqyalihi daga dagattansa aqyal jam'u qail shine dagaci ko kace gwanto ko kace biya maradi <clears throat> da sunan <laughs> kai malamin mu a Nijar shi yake cewa su can suna cewa biya muradi to amma ina jin ko irin kamar mu ne da hausa kano a ce takawa eh takawa lafiya to su ana ganin allah ya biya muradi to shi ne sai kawai ma ya to ana magaya wasu sarafunan biya muradi <clears throat> to dagaci ko gwanto ko haka dai sarki dai amma wanda ba ne sarauta gaba ɗaya ba da abuhu ihlaku man qad kana fi a'da'ihi tarassa shine halakar da wanda duk ya kasance cikin makiyansa sha'anuhu sha'aninsa isfadu man walahu yin kyauta ga duk wanda ya kaunace shi min ala'ihi daga cikin kyaututtukansa waqta da shanihi makiyinsa kuma ya zamo fadin a daure fil aghlali a cikin maruru a cikin kukumi wal asfadi da kuma maruruwa الأصفاد شيني جم... آه، مريكينا جمع صفدون وجمع أصفدون ويجمع على الأصفاد أنغاني فو وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون وكما إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون نعم وتصفدوا ذا الأوريس أمري يغفر المظلومة yana taimakon wanda aka cuta walma tura da wanda aka kashe wa ɗan uwa yujili zulmahu ko yajili zulmahu yana yaye masa bakin cikinsa yuhlikul asada yana kashe jarumai ko kuma yana kashe zakuna na mutane kenan wasu da jarumai yubdi ba sahu yana bayyanar da yakinsa ga waɗanda suka saba masa yahdimul ausana yana karya gumaka wal jabbar yusni mulkahu ubangiji ma yana yaban mulkinsa yur'idul awbada yana girgiza manya-manyan arna masu kama da duwatsu bil i'adi ta hanyar bada tsoro hatta annahu har sai da ya zanto laura'atu ma'tadat min min hauli zil iadi ad wato laura atku adun da adawa za su gan shi an gane ma'tadat min hauli zil iadi ba su isa su huce gona da iri ba saboda tsoron da yake cikin wannan kashedin da bada da tsoron kariu da adawa da ta suke cewa man man ashaddu minna quwwa ko man ashaddu minna quwwa to amma duk da haka inda za su gan shi su adawan ba za su yi wannan ta'addancin ba to wannan ashbaha ma yakunu bin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wani baitin dai sai ka gani ya dace da makamin annabi sun wani baitin kuma ko mu ne bu mu takhrijin daidai ba ko kuma dai asali ma dai akwai takalluf a wajen tsawa'a ma'anar ta zama tana nufin waccan ma'ana minhu tashrifun lidin al-mustafa al-wadahi al minhu daga gare shi dai akwai tashrifun ɗaukaka daraja lidinin mustafa ta addinin manzo Allah sama wanda yake bayyananne ko mai bayyana gaskiya al wanda yake ɗaukakacce maɗaukaki minhu tadmirun likufril kafiri kuma daga gare shi ne halakar da kafircin kafirai al alzalimai fal wanda yake ya karye minhu إهلاك li على الطاغوت صال daga gare shi ne halakar da gumaka sala alaɓaguti ya yi tumbe ko ya yi rinjaye alaɓaguti a kan abin da ba Allah ba a saula shi ne kamar yadda mage in ta hango ɓera ko wani abun da za ta kama aga takura take sai ta ɓara a kansa haka da ma take yi to irin wannan takurar da mutum zai yadda shi ne ake ce masa timbe منه في نادي الأعادي طارق الأوزال جال منه قريشني في نادي الأعادي واتو آورن زمان مكيا طارق الأوزال wato mai tafiyar dare na tsarmakatai jala yayyawo mai tafiyar dare na tsarmakatai jala yayyawo min hude daga gare shi ya yawo a ina fi nadil ahadi a mazauni na makiya malahum muzra'ahum min shiddatil awjal malahum jalun ba su da wani yawo muzra'ahum da ya tsorata su min shiddatil awjal saboda tsananin tsoron da suka razanar da suka yi munjidun shi ne taimako ne sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutane daga kwari ya da su tudu قد كان في يوم اللقاء والوعد صاف قد كان يا كسنتي صاف يا تركك في يوم اللقاء الأرانر ياكي والوعد درانا القوري ساجد ميون سجدا في ليله أدرا قد صار والأوطار كاف قد صار حقيقة يا كسنتي كاف يا وداتر wal autara a lokacin kyauta ko kuma na'am shine ne sai ke cewa sa'imun mai yawan azumi ne fi yaumihi a cikin yininsa tisaifi a lokacin zafi wal a'da'u kaf kuma ya kame makiya muqsitun mai adalci ne abha ya yammata ko ya hantsinta wa minhu daga gare shi ne manhalar insafi mashaya ta adalci saf tsarkaka ƙahirun wato mai rinjaye ne amsa alal a'da'i bil ijhafi haf amsa yawaye gari hafin ya kewaye bil alal a'da'i wato akan makiya bil ijhafi da kai hari sada yayi shuma gabanci wal islamu fina sabitun yanzu ga musulunci nan ya tabbata a cikin wa huwa qa'imun shi kan yana tsaye tsayin daka qad ghadal a'da'u ko ada ne ku eh ya wato qad adal a'da'u haqiqa makiya sun yi shishigi ko kuma qad ne qad ghadal a'da'u sun wayi gari minhu daga wannan yaƙi nasa fi samutin ko kuma na'imin suna bacci fisa mutun a cikin kawaici ba sa iya ma magana an gani sai ya ce ƙad na haƙiƙa mun kuɓuta yau mana a wannan yini namu fi laumin mar'in la'imin daga zargin mutum mai zargi sada ya yi shugabanci wal masu kyashi kuwa minhu daga gare shi tun hifafin da'imin a cikin faɗowa ƙasa a yanayi na dawwama inna ulyahu haƙiƙa ɗaukakar sa lahum in aka kwatanta ta da su ko kuma a wurinsu kazza'za'i kamar guguwa ce a kazza'za'in lissafi kamar guguwa ce mai tsanani sa wacce take a mai shekewa wacce take sheke bishiyoyi to haka ita ma wannan ɗaukakar tasa take kamar yadda guguwa take zuwa take kakkarye bishiyoyi sa to haka ita ma wannan guguwar take haka ɗaukakarsa take so baitin 33 ce lam yazal yu'ti atidan bai bushe ba yana bada da daddiyar dukiya hadiran ta kusa wa yake ba wa manzara hudu wanda ya ziyarce shi lan ya zalihu lik aduwan bai gushe ba yana halakar da makiya ko maki fasidan wanda yake mabannaci kad jarahu wanda ya ya zalunce shi in ya zalunce shi zai halakar da shi haka za muddahu yutihimu akhyarahu haka kuma wanda suke masu begensa yana ba su zaɓaɓɓiyar dukiyarsa lam ya zal yu'ti li'afin narahu aw tsarahu lam ya zal bai gushe ba yu'ti yana bayarwa yana bayarwa aw tsarahu bukatunsa bukatun wa li'atin narahu ga mai bara mai neman wutar abincinsa wanda duk ya zo neman wutar abincinsa to yu'ti aw tsarahu yu'tihi aw tsarahu yana bashi abin da yake bukata aw tsar jam'u watar falamma qada zaidun minha watsanan zawajina ka ha asarar taƙadima shi ya fifici ya maza-maza ya bayar in aka zo nema ta ta'khira kuma ya kyamaci jinkiri fil is'ati a wajen taimako asarar taqdima wat ta'khira fil is'ati an gane ko an gane yadda za a fassara satirul mutarri wato mai sitirta mabukaci ne wal muskini adha wal da wanda yake talaka duk in suka zo wurin sa zai ba su a ɓoye ko ya sitirta su abha muntadir wato miskini ko kuma mabukacin da ya hantsinta muntabir yana abin jefarwa to shi zai zai sitirta shi mau'ilan ya kasance makoma ne lil armalil maksuri ga mabukaci wanda zuciyarsa ta kare ko matar da take mai karyayyar zuciyarsa ba ta da miji amsa multa iz wanda shi din ya yammata a matsayin mafaka ta wayannan mutane juduhul atiyu kyautarsa mai kama da mamako fi imhali zar'in yawma iz a wajen farin shuka a wannan ranar to ita wannan kyautar tasa suhubun suhu a farin wato giragizai ne na sama suhubu a farin sama giragizai ne na sama laulam ta kif ko da ba ta zubar da ruwa ba ma barra to aida ba zai cutar ba izlil wara tunda a mana ko da giragizan sama ba su zubar da ruwa ba to ba za su cutar ba saboda a cikin talikai taukafu gadi kattihi zubar girgije mai sammako na tafin hannunsa kasan wanda kafin ka tashi ma ya riga ya zub da ruwa kafi ya ishe su ba sai ruwa ya sauka daga sama ba dum ala hasmil ida wafrah li hazzin qad نلت ما قد رمت من أعطاء ربي ما خفى دم على إعراض كبر في معال قد نفى دم على رغم العدا وارتج بعود العيد في كو دولة كو دولة غراء فيها أدوم الإلطاف قط بيتك أرشينا ما هكا يكفيكو haka ne nan kaga ya kamata ya zama da fifi yasa yake cewa dun ka dawwama ala hasbil ida a wajen sare kawunan kafirai wa farah li hazzin kai farin ciki da rabo kadwafa wanda ya cika milta ma qadrumta hakika ka samu abin da kake so min a'ta'i rabbi wanne daga kyautar ubangiji na ma kafa wanda bai ɓuya ba kowa ya gani dum ala i'rabi kibrin ka dawwama wajen wato kau da girman kai fi ma'alin a cikin daraja ƙadnafa wanda wannan daraja ɗin ta kai matuƙa dum ala raghmil ida ka dawwama wajen turmuza hancin maƙiya wartaj kuma ka wartaj sannan kuma wartaji kenan ko ka nema bi audul idi wato da dawowar farin ciki fi daulatin a cikin wannan daula zarra a wacce take fara fiha adwamul iltafiqab wadda madawwamin kyautatawa bafa a cikin wannan daula ta kai ta komo alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan shine karshen wannan baitin